gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku kwasha labari bismillahir rahmanir rahim a jininsa yake kashi na 23 ya fi minti biyar a tsaye sannan ya buɗe mota zai shiga sai ya hango umma tafe ya tarbe ta yana mata sanu da zuwa Da amsa za ta wuce cikin gida ya ce umma don allah ku taimake ni nasir yana cikin wani hali kuma zai iya faruwa da shi to shi ne me sai aka ce ƙarshen umma ya zo ba haka ba ne umma wallahi umma nasir ya yi nadama ta ranar da nusaiba ta samu kanta a cikin wannan halin ko ba shi da wani burin da ya wuce idan ta ji sauki ya bata hakurin abin da ya mata sai kuma aka samu akasi kuma ya yamutse da ɗan yi murmushin takaici ta ce yaro man kaza to yanzu da ka zo nan kana ta dogon bayani akwai nusaiba a nan ne tana fa kaduna a gaban ka babanta ya ɗauke ta ba sai ya je can ba ya roƙe ta menene abin zafi sagira ya durƙusa akan gwiwoyinsa ya ce umma ku yi wa girman allah ku yafe masa ke ma kin san duk abin da kika faɗa ba zai yiwu ba sai da goyon bayan ku yana sa aya abu na tsayawa a kofar zauren gidan bai ce da umma komai ba ya wuce ita ma ta sa kai ta wuce cikin gida sagir ya sauke numfashi sannan ya kama hanya ya tafi yana shiga shagon zama kawai ya yi gana haka nasir ɗin yayi shiru don ya san ba a yi nasara ba sun ɗauki kusan minti goma a haka kafin sa gire ce wai ita ma zaran ta tafi gidansu nasir ya dube shi da sauri ita kuma me nayi mata kashe ni suke so su yi ko Shi kenan. ya goge kwalla daidai lokacin da wayarsa ta hau ruri da kyar ya duba yakubu ne mai kiran sai ya rasa ta yadda zai ya ɗauka ya dubi sa gida ce zo mu je gidan yakubu nan ya tashi suka tafi ya maida masa da bayanin komai yakubu ya masa faɗa kamar zai ari baki shi kansa ba ƙaramin kunya ya ji ba lokacin da alhaji ya kira wayarsa yake gaya masa cewar nasir ya ci amanarsa duk da haka ya masa alkawarin shiga maganar har sai inda ƙarfinsa ya kare shi kuwa nasir bi ana magana yana kallon kowa a ɗage zuciyarsa gwanin haske har yana addu'ar kada allah ya sa masa shirya amma akan fuskarsa ya fi kowa nuna damuwa kamar ya yi kuka daga gidan yakubu wajen zara suka iso misalin karfe ɗaya na rana sun shigo sun tarar da inna tana kwashe abinci a cikin kula ta ɗago ido ta dube su tana amsa sallamar su gabanta ya yanke ya faɗi ganin yadda nasir ya wani duhu lokaci guda ɗan inna an gaishe ka sannan ka da aiki ku shiga ciki ga nan zuwa ya wuce su simi misa girna biye da shi sana zaune inna ta gama abin da take a kicin ta biyo su cikin ɗakin zara kule kowa ta daga bayi tana ganin inna ta shige sai ta saɗaɗo ta aje buta ta suri hijabin inna da ke shanye akan igiya ta yi waje da sauri ta bar unguwar gaba ɗaya sannu dan inna ka sha aiki wallahi ya gajiya ya san kuya da kai sagira ya ce inna kuskure ne kin kuma san ajizanci irin na dan adam amma a yau ya gane har ya tuba ta katse shi tuban mu zuru so nawa nasir yake cewa ya tuba a abu amma sai ya kara maimaitawa wanda na sani ma kadai ba zai kirgu ba yanzu wa gari ya waya babu abin da bamu gaya maka ba ɗan ina tun kafin a yi auren nan bayan an yi ma muka kuma tusawa kuma bamu fasa ba sai dai in kafa ka bata tako cikin gidan nan ba amma baka ji ba a fuska lafiya lau kake halin ne dai kawai ka kasa gyara shi su yi daidai da fuskar ka me yasa a yanzu wa kake ganin zai iya tunkara alaji babu abin da za mu faɗa masa ya yarda saboda ka riga ka rushe gini tun ran zane nasir ya ce to inna shi kenan haka za a sa ido auren ya ƙare kenan eh mana ta riga ta gaya babanta ba ka santa wa kake zaton zai je ya ce ƙarya ne gaskiya ni inna ban yadda ba na san ana zuwa biko inna sai dai idan ba za ku je min bane shi kenan ta ɗan yi murmushin dole ɗan inna manya ga laifi ga saurin tuba to shi kenan ka bari baban naku ya dawo za mu san yadda za a yi ya numfasa kafin ya ce wai ita ma zara don ta ƙara min hawan jini shine ta bar gidan ko ina take sai ta ci ɗan banzan duka yau ɗin nan ni sa'anta ne za ta gaya min dariya suke daga inna har sagir kafin ina ta ce yanzu nan ta shiga bayi alaula za ta yi ta yi sallah ina nan ina jiranta ta fito sai kuma ta miƙe tana faɗin bari in ka muku abinci sagir to inna sagir ya amsa ya ta kuma ta fita sagir ya ce na shiro maka wayar rediyon can ne me zan yi da ita dukan mana har ka manta tsaki yana ɗauke kai inna ta shigo da abinci ka faci sagir ka matsa masa sai ya ci ai zai ci inna sagir ya bata amsa ita kuma ta waje ta koma ɗaki shiru shiru zara ta ki fitowa daga bayi inna ta fito da wannan mamakin tana tambayar kanta to ita wannan guri ta nema ta zauna a bayin kome tana rufe bakinta idan ta ya kai kan buta a gefe sai ta leka ɗaki tana faɗin an gama dukan ne to ai ban ji kuka ba bata da kuba kenan suna dariya ce ai bata shigo ba inna sai ta gintse fara'ata ta ce ban gane ba gashi ta aje buta a waje ta juya ta fito tana kwala mata kira yayin da dukkaninsu suka aje cokula suka fito kamar wasa babu zara a cikin gidan babu dalilinta mamaki ya ishi inna ta kama baki tana kallon igiya babu hijabin da ta shanya sagir ya ce wai ita zaran da gaske take yi inna ta yi shiru abin ya girma shekarunta nasir ya numfasa ce in nake gaya mata in ta ji na asibiti kar ta sake ta zo gona zo mu je sagir sai ya waje sagir kuma ce nake ki ce da ita Allah ba ta haƙuri sai an jima da kyar ta iya amsawa Allah ya ba mu alkhairi shi ma sai ya wuce ina ta ja kujera ta zauna tana faɗin yau na ga zamani ne Aisha kirikiri yarinya ta bin kunya sana tafi a mota sagir ya ce yanzu ina muka nufa gida zan je kawai a yi ta ta ƙare idan ma yanka ni za su yi yanka ni ba shi kenan ba idan kowa ya min ai bai kamata zara ta min ba duk saboda wa na shiga wannan halin ba saboda santa ba ne duba ta ga hakan ba sagira ya shiru domin ya lura abokin nasa ya zare gaba ɗaya kar ya tofa wani abu ya ƙara masa zafi ya ci uban birki a ƙofar gidan ya fito ya cikin gida bai ko saurari sagir ba sai dai yana shigowa ya jiyo amir na ta tsala kuka nan da nan ya yi turis gwiwarsa ta kwaɓe a salibai ya salama a falon umma na ƙoƙarin goya amir abako na zaune a gefe ya zo iya wuya kuma yana ji da kowa duk wanda ya kuskura ya masa wata magana akan Nasir. Yana shigo abu ya miƙe ya ɗebi takalmansa ya bar gidan. Nasir ya bi shi da kallo ya kasa ce masa komai. Har Umma ta gama goyon ta sa hannu ta ɗauki gwangwanin preso cream ɗin da ta siyo ta ɗora shi akan fridge ta ɗauki fidar ta yi waje. Ita ma ya bi ta da kallo sannan ya bi bayanta. Tana famfo tana wanke fidar da soso da omo. Ya bi ta ya tsaya a ta. Ya sanya ya murya. Umma, ji ta kamar ya watsa mata wuta. ranta ya ci gaba da kuna kamar ta rufe shi da dukan fitar hankali ya durkusa yana mika hannayensa gaba gare ta ya danuwansa dauke da ƙwalla kuma ki wa girman Allah ki amsa min kuma ki dube ni ki saurari roƙona na yi laifi umma amma tuni na gane kuskure na ku bani dama ta ƙarshe umma da yarda Allah ba zan sake saba muku ba umma ki taimake ni ta gama ɗaure yafi da ta yarfe ruwan ta juya ta koma ɗaki tana ɗaɗɗaure ta yadda suke Nasiru ya nemi guri a ya zauna dirshan sagir ya matso kusa da shi zai magana ya yi saurin riga shi ka gida abinka sagir na gode sagir ya ɗan jim yana kallonsa ka tafi na ce ba komai sai mun haɗu ya numfasa ce shi kenan allah ya kyauta ya juya ya fice ba tare da nasir ɗin ya sake cewa komai ba nan ya yi ta zama har ya tuno bai sallah ba sannan ya alaula a famfon ya wuce sashin su ya yi sallah a falo ya ci gaba da zama a nan kan sallaya babu abin da zuciyarsa bata saƙa masa ba zara ko bata da ba sai bayan sallar la'asar ba shakar komai ta sallama ta shiga gida ta wuce inna tsakar gida ta faɗa ɗaki inna ta tafa hannu tana faɗin da izinin wa kika fita a gidan nan ina kuma kika je kai tsaye ta amsa Inna ni na gaya muku fa zan koma ba kin zaci wasa nake yi to kuwa ba anan ba dan ba za ki zauna a gidan nan ba bari babanki ya shigo na lura so kike ki kawo mutane raini sai ta juya ta bar ɗakin zara kuma ta matsa inda kulolin abinci suke ta buɗe ta zuba ta wuce karfe biyar malam umar ya shigo gidan inna ta feshe shi ya jinjina kai na faɗan wai zaran da na sani kike faɗa kana wasu wasi kenan shiga tana nan a ɗaki tunda ya baro ɗakinsa yake balbala masifa har cikin ɗakin ki haɗa kayan ki ki koma inda kika fito amma ko motsi malam umar har da barazanar duka amma ko alama zara bata motsa ba sai share kwalla kawai take malam umar ya cika da al'ajabi yana haki ya koma ɗakinsa inna ta yi zuru tana kallon sabon salo faɗi take a cikin ranta zara ta kan gari haka kowa ya kwanta a wannan daren babu barcin kirki washe gari bayan sallah asuba sai ba ke zaune akan gado tunani kan tunani don jiya take cikin wannan yanayin musamman da abanta baya cikin sukuni kuma tun isowarsu gida babu inda ya sake fita tashin hankalinta ya ƙara tsananta tun daga lokacin da ta ga nonanta ya cika har ya fara tsiyayewa a banza bakin takaicin da ke cinta kenan a halin yanzu ta rasa inda za ta tsoma ranta ta ji sanyi saboda tunanin ɗan kyakkyawan ɗanta ta tabbata yana can yana ta kukan neman nono gashi na yana ta zubewa a iska fashewa ta da kuka saboda tausayin rayuwa da nasir ya jefa su a ciki ita da ɗanta ji ta yi aro ƙota. kafin ta ji muryar umman na faɗin na sai ba ki daina kuka ki yi haƙuri sai kawai ta faɗo a jikin ummi ta rungume ta ummi ta shafa kanta tana faɗin ki yi shiru ki yi shiru na ce allah ne ya ƙaddaro miki da wannan al'amarin yanzu ɗago fuskar ki ji ta ɗago tana kallon ummi sai ta sa hannu ta share mata hawayenta sannan ta ce abin da nake so da ke sai ba ki yi haƙuri mu je mu ɗauko yaron nan bawan allah ne shi bai da laifin komai sannan shayar da shi da zaki shine yake saka shakuwar uwa da ɗanta soyayya tare da jin ƙai ki sani nusaiba allah ne kaɗai san ɗimbin ladar da uwa ke samu tun daga ɗaukar ciki haihuwa reno da ba da tarbiyya ga 'ya'yan da Allah ya bata kar ki bari wannan basa ta wuce ki ki ɗauko ɗanki ya shaƙu da ke ya san cewa ke ce mahaifiyarsa ta yadda zai ji ɗanki a zuciyarsa idan har Allah ya raya shi na yi wa abin ki magana na rarrashe shi kuma na yi nasara ya amince yanzu yadda ki na zo nema domin ya ce shi ba zai matsa miki ba duk abin da kika zaɓa shi za a yi shi kuma nasir ɗin muna nan muna jiran sai ya kawo miki ki. yanzu me kika ce ta goge kwalla da suka gangaro mata shikenan ummi ki je ki ɗauko shi ba komai sai ta tallafo fuska ta ce yayi kyau Allah ya miki albarka amma ki tashi ki shirya direba zai kai mu tare da ki dan ki kimtsa wasu kayan naki a nutse tashi ki daina kukan ba na son kina damuwa kin kuma san abin ki hankalinsa ba zai kwanta ba ta goge hawayenta sarai ummi ta kama ta ta riko ta ta raka ta hanyar bayi sannan ta fice ita ma don ta shirya a falo ta samu alhaji shi kaɗai kwance akan kujera yana kallon silin yana lissafo halayya ɗan adam mai abin mamaki nusaiba ta shigo cikin shirin tafiya kamar mai ciwo yake kwance bai motsa ba har ta zo gunsa yana kallon ta ta tsuguna ta kwanto da kanta a jikinsa ta yi shiru sai ya dafa kanta yana faɗin bebi na ki je ki ɗauko ɗanki ki shayar da shi Allah zai baki lada kin ji ta amsa da kai Me ke ku tafi na ga umminki ta gama shiryawa allah kiyaye hanya amin abana ta miƙe ta wuce shi kuma ya bi ta da kallo har ta kai kofa ta waigo suka haɗa ido ya yi ɗan murmushi yana mata bai bai da hannu ita ma ta yi masa sannan ta sauka lokacin ƙarfe bakwai da rabi na safe da haka ummi ta matsa mata sai da ta ɗan karya kafin suka wuce ƙarfe takwas daidai direba ya ɗauko su suka kama hanya karfe takwas ɗin daidai kuma nasir ya shigo falon su umma don gaishe su ko da ba za su amsa ba umma kaɗai ke falon tana faman gyangyaɗi da alama amir ya samu bacci domin cikin dare yana ta jin kukansa ba ta kalle shi ba ya durkusa a ta ya ce umma ina kwana kamar za ta kyale shi sai wata zuciya ta ce ta amsa ba ta kalle shi ba ta ce lafiya farin ciki ya lullube shi ya ce na gode umma sai ta kyale shi ya yi ɗan jim yana kallanta sannan ya ce umma ina abba a fusaci umma ta dube shi sannan ta daka mai tsawa gashi nan a bayana a goye tabbatacce mara kunya ka sake zuwa ka tambaye ni ina abba yake sai na ci mutuncinka ya sa hannu ya dafe gwiwoyinta ya ce ki yi haƙuri ba zan sake ba dama zara ce ta ce ba za ta dawo nu sai nusai ba ta dawo Shi shine ce ko zaki saka baki ta yi haƙuri ta dawo kafin a shawo kan alaji kai tsaye ta dube shi a tsakar ido ta ce ba zan je ba kar mi haka da ke ummana wallahi na yi damar abin da ya faru ku sake bani dama ku gani zan riƙe sai ba iyaka rayuwata ta dube shi a ɗage bakin alƙalami ya riga ya bushe maka nasir domin ko jiya malam umar da malam lawan sun zo amma abban ka ya rantse kuma rantsewa ya ce babu ruwansa a cikin wannan maganar haka ni ma bai lamince min ba saboda haka kama kara dabara kuma ta rage mai shiga rijiya ina fatan ka gamsu ya yi zuru kafin ya numfasa ya dube ta idan na kawo kwalla shikenan umma na gode abin da nake son ki roƙa min abba shine don allah ya yi haƙuri idan na gaishe shi ya riƙa amsawa ni zan fita ga wannan ko da amir zai buƙaci wani abin ya ciro dubu biyu ya aje akan hannun kujera ya tashi ya fice karfe tara ta gota kaɗan jib ɗin sajiya zilai ta faka a ƙofar gidan sinasir suka fito ummi na riƙe da hannun nusaiba ummi ce ta fara yin sallama a tsakar gidan umma ta amsa daga falo a lokacin kuwa ta kammala shirya amir tsaf yana ta ƙamshin hoda bata ɗauki murya sosai ba don haka ta ce mara ba, ko shigo mana umi ta yaye labule umma ta miƙe baki har kunne hajiya a'a nusai ba. sannunku da zuwa suka zauna a kujera umma ta miƙa ummi amir ta karɓe shi sai ta wuce firiji don ta ɗauko kayan sha Dama kin bar shi kin san safiya ce amma duk da haka sai da ta kawo musu jus ɗin ƙananan kwali da kofi guda biyu bayan sun gaisa umma ta tambayi alaji sai ummi ta ci gaba da faɗin ba wani abu ya kawo mu ba amir muka zo tafiya da shi don ya zauna a wajen shi ta shayar da shi ko da ma ɓacin rai ne sa aka aje shi walla ta cika idanun umma ta ce gaskiya ne kuwa kuma na ji daɗi domin a gaba ɗaya wannan al'amarin shine abin tausayi shi kuma wancan sakaran a kyale shi ya gasu duk da yayi nadama Umi ta yi ɗan murmushi ta ce ai ba a soyayya dole mu ma mun san haka shi ya sa alaji ya ce a gaya masa tana jiran takardarta ko zuwa jibi insha Allah kuma za mu turo mota a kwashe kayanta a ɗauki motarta umma ta goge kwalla ta ce ba laifi ki yi haƙuri na sai bakin ji Allah ya amfana miki ɗanki da sadda kai ƙasa ta ce ba komai umma idan kuma na miki laifi ki yafe min umma ta girgiza kai babu abin da kika min nusai ba allah ya miki albarka amin ta amsa ummi ta ce to bari mu je za a ɗebi wasu daga cikin kayanta kafin a zo a kwashe sauran umma ta ce to bari in ɗauko muku wani mukullin ya fita da na hannunsa ba ta ce ina antina umma ta ce ita ma ta tafi sai suka dubi juna kafin ummi ta tambaya saboda me cewa ta ita ma ba za ta zauna ba sai nusaiba ta dawo kin ga ya ɓata biyu kenan sai wani gyaran Allah da sai bata da kikirji ido a waje cike da kwalla ta dubi mi ta ce me yasa antina za ta yi haka ai ni ba zan taɓa dawowa ba ya kamata ta gane wannan ummi mu je da Allah mu ɗebi kayan sai mu wuce wajenta suka miƙe umma ta kawo mukuli ne sai bata ɗebi kayayyakin da take son ɗiba abubuwan da ke firij kuma duk ta kwaso ta kawo umma bayan direba ya zuba kaya a mota suka sallami umma suna ɗaga ma juna hannu babu abin da za ta iya yi ta hana nusaiba tafiya duk iya ƙaune da take wani sai bata zauna a ɗakin ta dole ta ƙyale babban abin godiya ma shine da suka tausaya wa wannan bawan Allah suka zo da kansu suka ɗauke shi shi yasa take yi wa Allah godiya ba ɓata lokaci ta kira wayar abba a kasuwa ta sanar da shi shi ma ba ƙaramin farin ciki yi ba domin rabon da ya a tun asubahin jiya sai ko yau da aka ce hajiya sun zo sun ɗauki amir cikin gidan su zara suka yi sallama inna ta amsa ta leƙo daga ɗakin malam umar a'a ba. Mara ba. fit zara ta fito daga ɗakin inna baki har kunne amarya antina zara ta matso suka rungume juna kin dawo ko amarya sai ta ɗaga ta dube ta haba antina zo mu je daga ciki in ganki ta kama hannunta suka shige ɗaki inna kuma ta ce da hajiya shigo nan kafin su gama ganawar ina fatan dai dawo mata da amarya kika yi mu huta bata ce komai ba suka shige ɗaki tana yar dariya da sai ta dubi zara me yasa haka antina bai kamata ki wa yanke haka ba hmm. ni kuwa a waje na hakan ne ya kamata domin ciwon ya mace na ya mace ne na kuma shaƙu da ke amarya tafiyar ki zaki jefa ni a cikin wani yanayi na ɗacin rai sai ta dafa kafaɗarta kin faɗi gaskiya antina kuma na san kina min iyakar ƙaunar da ba du mace ce za ta nuna abokiyar zamanta ba Allah ne ya ƙaddaro min samun Amir amma ke ce sila antina ban mancewa cewa har ta kai ki ga rasa naki cikin ina so ki sani nasir yana da halayya masu kyau yana da kula tare da tsare haƙi ni ce kawai da baya so yake nuna min bambanci bai damu da ni ba balle ya kula da haƙoƙina kar ki damu antina ba laifin yayanki ba ne allah ne bai sa masa soyayya ta ba saboda haka na roƙe ki idan ya zo ɗaukaki ki yarda ki bi shi domin ke ce rayuwarsa ke yake so da ke yake ra'ayin zaman aure abin ki ne wannan a zamanin yanzu da kika samu miji kamar nasir mai tsayuwa akan alkawarin soyayya a ƙarshe ina so ki sani har ƙarshen rayuwata ba zan taɓa mancewa da ke ba antina hasali ma dole ne wata rana amir ya dawo wajen ki. kin ga har yanzu muna tare kenan kin haƙura ko abin da ya fi ba zara mamaki shine ashe nusaiba na sane da abin da ya faru kafin nasir ya shiga ɗakinta gaskiya nusaiba mai haƙuri ce irin wanda sai an bincika kafin a sami irinsa ta zaro ido cike da ƙwallon tausayi allah na gani ba ta son rabuwa da amarya sai ta kamo hannunta ta ɗora a kanta. Ki yi min alkawarin na antina, a yau za ki koma ɗakin ki ba gobe ba. Kin ji? Sai ta fashe da kuka suka rungume juna. Za ki koma ko? ba ta tambaya. Sai ta ɗago ta goge ƙwallata ta ce zan koma amarya. Amma ke ma ina roƙonki idan an daidaita da sa'abba. Don Allah kar ki kafe ki ce ba za ki dawo ba. Da ya ɗan murmushi, to shi kenan, bari mu zo mu tafi. Sai mun yi waya. Shi kenan, na ji. a'a ba kin ji ba alkawari zaki min kamar yadda ni ma na miki ta ɗan yi jim sannan ta ce ai ba laifina ba ne antina ke ma ba za ki yadda na zauna inda ba a so na ba ta kaɗa kai da kenan amarya amma yanzu ina mai tabbatar miki mu yayi nadama ko bai gaya min da bakinsa ba ni na yi imanin yana son ki ba ki ga yadda ya fita hayyacinsa ba lokacin da larura ta kama ki kuma ya kula da ke yadda ya kamata antina kenan kina so da ki gyara yayan nan naki kawai amma ni na san tausayi ne kawai na musulunci kin san musulmi mai imani yakan tausaya wa ɗan uwansa a lokacin da ya shiga wani hali a bar maganan na antina ki yi min addu'ar Allah ya zaba min abin da ya fi zama alkhairi zara ta numfasa hannunta akan kafaɗarta. zan miki amarya Allah ya sa alkhairin a gidan yayanmu yake sai ta miƙe tana ɗan murmushi ta fito ba tare da ta ce komai ba saboda ba ta son maimaita zancen wai masu iya magana suka ce daga baya kenan an yi sadaka da karuwa hmm. ai ko ni ce ni sai ba zan taɓa yadda yanzu yana sona ba don duk wanda ya ce maka bai son ka da safe da daddare kuma wai ya ce na son ka to ka tona lamarin to yanzu da nasir ke tsaka mai wuya koya za ta kasance gobe da labari labari gobe da labari kuma so kusa kwasha labari eh, labarin duniya baya karewa